wasallam to a makwabta suna da yawa amma a cikin su waye girman haƙƙi manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan wanda ga dakin kiga nata ko ga bangon dakin kiga nata ko ga shiyar ta ga taki idan shiya shiya an samu aka kai duk sanda ne magana shiya shiya musamman in naga ƴan maza na kita ga ƴaƴana matasa ba zan wuce wurin ba sai nayi magana ƴaƴana matasa muna fatar ku hiddo ƴaƴayenmu daga kangin da mu muka shiga ciki wata malama tana ta duk a jera mu 'yan shaguna to da Allah kar ku rika jera mu musurukan mu a 'yan shaguna fatan mu ku rika yi ma kowace mace abinda ake ce ma bai shine alal akalli ta zama tana da daki da falo da dan rizab daki ko naka ko na 'ya'yanta ko na baki da dan kewayenta da kitan ko ba ta ji ke kin je wurin kin ana ji to to ina ganin kila yanzu za a samu maslaha in an rike waccan kofa ni ina ganin rashin rashin rike kofa ne sannan kuma ina roƙon da Allah waɗanda ke da haƙƙin tado injin din nan su tado an tada an kunna su AC din to ku tambayi principal inda suna da ƙarin wannan irin wannan fankaci sai a ƙara musamman dan in su malamin suka zo kuma suna da bukatar kisan nan to da masu jin zani da sauransu duk muna fata a saurara za a samu sauƙi yanzu an tada injin ina magana wadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce makwabcin da yi kusa da kai shi yasa nike amfani da wannan ni kuma wurin saka mamu ban haɗu sunan ba a cikin makwabta ta kusan ma a takaicen takaicewa ina son in kira mu zuwa ga cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wurin nuna girman kima da darajar makwabci sai da ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kima da darajar makwabci ga makwabci yace hurmatul jari alal jari fa hurmatu ummihi Kima da darajar da girman darajar makwabci ga makwabci shi kamar darajar mahaifiyarka ne naka in kin san darajar ina ko babu koma mata gida sai muka kina kimantawa da darata makwabta kuma kimantawa da darata makwabtan nan za ta faro ne daga nan cikin gidanku ke kuma yar uwa ta uwa yaya ina kiran ki ga cewa ki ji tsoron Allah kar ki haramta ma ƴaƴanki rahama a duniya ki haramta masa rahama a lahira dan da ko dan tasha ne ina ce dan tasha kun san abin da nake gini ba dan sama ba da ko da ba dan kirki bane yana dependin mahaifiyar shi bari a ce in dan kirki kika haifa dan wanda kike so shi yake so wanda kike girmamawa shi yake girmamawa wanda kike daratawa shi yake daratawa wanda kike mutuntawa shi yake mutuntawa daga in kika zidda mutuncin abokiyar zamanki to ba zai ga mutuncin ta ba ba kuma zai so ƴaƴanta ba kin ga tun sannan kin ja layin yanke zumunta kenan kin ja layin rahama te nesa da ku ko da kun samu ta duniya sai dai a matsayin istidraji eh ku dan taba talala ne kamar sake in an isa lahira a gane matsala ke mai sabon Allah tun ranar tun wurin rabuwar shi da duniya yake gane inda za shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu nema ma kan mu sauki da rangwani. Allah ya mana jagora yan uwa musulmi kaɗan kenan dangane da makwabtaka kaɗan kenan dangane da makwabtaka sai mu kankara azuwa ga ɗabi'a maganar azuwa ga ɗabi'a hudda da ainihin ɗabi'un da muke hudda da mutane da kuma waɗanda muke mu'amala da kan dokokin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu samu nan da zuwa kwan kamar ni kamar da ta na da 'yan matasa 'ya'ya da jikoki 'yan mata dukanmu a cikin tsari da hijabi amma kar ki je ki tari kila fiye da rabin wannan taron idan za shi wurin biki wanda ni ban san irin abin da muka ɗauki biki ba a yau wanda na sha yi mamu tambaya kuma amsa ta kwara ɗaya ce aure ibada ne amsa shi ne aure ibada ce idan ibada ce me yasa take shan bamban daga gari zuwa gari daga gida zuwa gida daga unguwa zuwa unguwa daga al'umma zuwa al'umma bukukuwan hausa tintini an rasa inda za a saka su don za ki gansu wasu bukukuwan kiristanci kiristanci wasu in ana yi yahudanci yahudanci wasu in ana yi maguzanci maguzanci ƙauyanci ƙauyanci birnanci birnanci gashi nan dai biki na kasar hausa a yau ba a iya yi mashi mahalli a masaka Allah ne ya kawo agaji da gudunmuwa ta taimakon shi ya ba ɗiyarki miji ko ya ba ɗanki mata a wannan lokacin da ake daɗewa matasa ba su samu yadda za su yi ba balle a su ce su yi aure a wannan lokacin da in kika tare hanyar WTC da ta sauran makarantu kika yan mata na dirarowa za ki san cewa lalle akwai taimakon ubangiji ga wadda yadda ta samu miji a wannan iskan mai kadawa amma sai ki tadda maimakon godiya ga Allah a irin wannan fagen sai su ci gaba da tsokanar Allah faɗa wajen tsawon kwana bakwai kuma sun san sun yi da sun san sun yi da kuma sun yi da sai ki da cewa duk wani lungu na yadda za a yi a saba ma Allah subhanahu wa ta'ala shi ake bincike a wurin wannan harkar bikin to dangane da harkar biki ba ko ni zan magana akan shi ba face ainihin matan biki da yan matan suke face shiga da matan biki da yan matan biki suke yi don saboda yin nisan mu da makaranta wata baiwar Allah ana magana hijabi sai ta ce ita ta dauka minen cikin ɗabi'un hausawa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to abin da nake son kawai in to ba albarkacin baki na akan shi shine ki sani yadda Allah subhanahu wataala ya ce ai sallah ai azumi cikin alqur'ani mai girma haka Allah subhanahu wataala yayi umarnin mata su jikinsu mata su yi sutura ga jikinsu su sanya hijabi har sai da Allah subhanahu ta'ala ya magana dalla dalla yana cewa ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam ka gaya ma matanka ka gaya ma 'ya'yanka ka gaya ma matan muminai dan haka mara hijabi in mun ganta tambayi ta dora ta cewa ita kan ba cikin muminai take ba ita ba cikin muminai take ba ina fatan mun gane idan da ciki take da ta yarda da dokar Allah ta cewa a ta jiki haka dan kuma duk sanda aka ce ga abu za a yi don Allah sai ya kawo kuma wani abubuwan kala-kala kuma sai a biye mai hijabi sai kin samu yadi mai faɗi kuma mai kauri ban ce maki sai kin dinke ya zama a baya ba lafaya kikai da shi gele kikai da shi ya zama dai mai faɗi kuma mai kaurin saka wanda zai iya rike ki ya rike ki duka Kwalliyar ki ta halitta dirin bayanki ainihin shef ɗin jikinki ainihin tudun gabanki da sauran makamantansu zuwa kuma kwalliyar da kika yi ta zananki yan hannunki da sarƙaki da ɗan kunnanki da abin da ya kama da shi yana daga cikin sharɗan shi kai ya kasance tufa alfarma haka in kin sa lafaya har yanzu baki sanya lafaya ina ce lafaya kin ɗauko lafaya mai kwalliya lafaya les ta dubu biyar wata ta dubu uku wata ta dubu hamsin wata ta dubu ɗari biyar ma za ta sa saboda ta isa har yanzu ba hijabi ta kai ba kwalliya dai ta kai mu gani wata tana ɗauka after dress ta ishe ta sutura wanda idan ta cika sharuɗan sai mu ce ta isa shine ta kasance mai faɗi duk inda zaki muskuta ba a ganin ainihin yadda kike muskuta wai ta kasance ba ta da kwalliya yan najeriya duk inda ake sanya lafaya ake sanya after dress a yi mamu show da ita a inda ake saida ta zaki dadda cike take da kwalliya daga gaban da har kasanta da su hannuwanta da abin da ya kama da haka sharadin hijabi kar ya zama shi kanshi kwalliya ne kai ya zama yana da kwalliya Na ka tuntuni nake fatan mu koya mu duk masu sai da yadiddika su daina ɗaukar mu yadiddika masu rodi rodi filan da ake sawa yadin da ba shi da wani zane ina fata an gane Allah ya mana jagora ya kasance ba ya da turare haka mace ba ta shawa turare tana lillika turare dai a wuraren da za ya hana ta ta yi tsami ko tewari wannan kenan wannan dangane da ubangijinmu ne in kin kisa ya hijabi baki ma kowa laifi ba sai ubangijin da ya halitte ki shi ko Allah subhanahu wataala ya ce ya bada dama ne amma fa akwai ranar da zai kama mutum dan da duk Allah ya ce ki kwana lahira in kwana lahira dan nan duniya mu ta tashi komai muke cin ta da tsinke sai mun batta ina fatan mun gane la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mu koma ga ɗabi'u na huɗa da mutane wanda su ma sun ba da gudunmawa ka kumanta gaban maganar mu shine muna da arziki Najeriya ni yasa muka samu shamaki tsakaninmu da arzikin Najeriya ni yasa arzikin Najeriya ya ki tuwa ga 'yan Najeriya ga su masu lissafi kullum in suka buga su ce maki da ba a ba da miliyan ɗaya ga duk yawan 'yan Najeriya a bayan kwana bakwai wasu su ce maki ma a rana za ta iya isa za ko dubu goma ba ta iso miki kullum ko a wata ina fata an gane da haka dalilan muke bi mu gyara mun faro daga magana ba mu son ƴan uwanmu da alkhairi shi yasa sai Allah ya rike alkhairin duka muka gangaro ga maganar zumunci wanda ita ta yi kusa gab da kai wanda kuka hada jini ga kuma kasancewa ku dukan ku musulmi muka gangaro ga maganar makwabtaka to yanzu sai muka gangaro ga maganar ɗabi'a ɗabi'ar da muke hudda da mutane wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ta tabbatar da cewa an tambaye shi wata rana ya ce albirru husnul khuluq idan ana magana da'a sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce, ai da'a ita ce kyakkyawar ɗabi'a ina matan aure da Allah ga da'a a daina sayan maganin da'a me sa kansa mata yaran mata a daina sayan maganin da'a a yi da'a a huta mata a daina neman kayace-kayacen ɗa'a a rika zumunci da kuɗin sayan maganin ɗa'a a yi ɗa'a a huta albiru shi ne husnul khuluq abinda ake ce ma ɗa'a kyakkyawar ɗabi'a ki rike ta ki gani gidan kowa ke gidan sai Allah ya ɗora ki samanta ainan dai kike so ko sai hakki mai gidan sai ya bi in dai da'a zaki in dai zaki da'a kuma sai ki sadda an haɗe an ji daɗi a duniya a kuma haɗe a ji daɗi a lahira yarwa musulma idan aka koma lahira kuma a wani ingantaccen hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ma min shay'in asqalu ala al-minjani min khuluqil hasani baki da wani abin da yake girman kyakkyawar dabi'a a girman nauyin kyakkyawar dabi'a akan ma'auni idan an je lahira alkur'ani ya tabbatar mamu da cewa fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiya waɗanda ma'aunansu na lahira suka yi nauyi bangaren aiki na lada to waɗannan su ke cikin rayuwa yardadda in kina neman 'yan aljanna su ne to sai ga albishir daga manzan rahama bakin da baya karya wanda in yayi magana ba komai bane in huwa illa wahayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar mamu da babban murya cewa ne babu abin da ya kai nauyin kyakkyawar ɗabi'a akan ma'auni idan an je lahira mun gane da wannan da haka don Allah yan uwa musulmi mu daina jahiltar lahira mu zama har muna yin sakauci ga abin da zai ba mu damar dacewa idan an je lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa yana daga cikin wurare masu haɗarin gaskiya masu tashin hankali da bala'i cikakke idan an je lahira sanda ka iso da kayanka na nauyi ga ma'auni na adalci za a auna maka kayanka Sosai sai aka ce miki ga abin da zai ƙara ma wannan ma'aunin nauyi wanda shine kubutanki ma'auninki na gada yi nauyi tunda waje ɗaya gudar aya sai ta ce wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya amma wanda ma'aunan na lada suka yi takwas ba nauyi to wannan uwar shi ita ce wuta hawuya. wani malami yana cewa uwar dan wuta in ta rungume shi narkewa yake kaman kin sa kin gama wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya za a yi mutum ya zama uwar shi ita ce hawuya? idan ma'aunin shi na lada babu komai to manzo sallallahu alaihi wa sallam, ya nema mu talla ya nema mu yayi kuwa ya nema mu sanarwa da cewa ba ki da abin da ya kai girman lada kyakkyawan dabi'a akan ma'auni don haka wanda duk ya gyara cikin sani yake wanda ya bata ma ya sani yake kayan shi idan kin tashi a matsayin ki ta wadda ta yadda da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kin amince gabas da yamma da arewa sama da ƙasa ba mai sa a yi ko a bari sai Allah to ki kokari ki bi dokar Allah wurin mu'amala ga baki dayanta tashin farko idan zaki magana ki rika faɗin alkhairi tashin farko idan zaki magana ki rika yi ma bakin ki linzami ki bi formula wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada dan baki da inda za a fara samun tushen muguwar ɗabi'a kamar ta bangaren magana don girman Allah yan uwana mata ba kuna musu rika faɗin alkhairi su rika fatan alkhairi kar mu manta Allah subhanahu wataala ya ce ana inda zanna abdi bi in kana tsammanin Allah zai maka alkhairi zai maka idan ka tama kanka tattalin sharri zaka samu shi zaka hade da shi na uzubillahi formula da manzon Allah ya bada sallallahu alaihi wasallam ta magana kin san ta na san ta da an hado kawo hadisin sai mu ida tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk imani da Allah da ranar lahira falyakul khairan falyakul khairan falyakul khairan mutum ya faɗa alkhairi ko kuma ya yi gom ko da yaushe ina tambaya amma tun da yau ga taron da na san duk kowane sashe na katsina an taho tambaya ta a nan don Allah kun taba ganin wadda dan bata faɗi ba ta mutu o ta kan kamu da cutar hawan jini dan bata faɗi ba o ciwon suka ke kama ka lahiya lau dan kayi shiru ba matsala ko to me yasa ba mu yin shirin ko sharri ne sai mu ce sai mun tofas sai ki ji tana ainihin sai da na'ama ya ta ciki na ko ta bigi kawa ko ta bigi abin da ta gada dama ta ce ai duk wanda ya man kankara sai na mashi na ice ba wurin arziki ba take magana tana magana wurin abin tsiya an mata kankara na abin tsiya ita ta mai da na ice shi ko Allah subhanahu wataala cewa ya fama mani ita da alaikum fa atadu alaihi bi alaikum ƙarshe aka ce da da haƙuda an sa tsoron Allah an yi haƙuri da fi ya hima sai wanda dai ya maka mugun abu to ka yi mishi mugun abu kwatan kwatan yanda ya maka da haka in ta zage ki sai ki maida mata irin wanda ta maki amma sai ki tadda musamman mu ka tsinawa mu tsoron Allah ba double ba triple zagi muke yi triple zagi sai ki ji ta haihuwa yan uku na zagi gaba daya wanda an ce ana ware raba zunubin zagi ne idan an maka maka ɗaya ka maido biyu hatta kai ana neman tambarin ka tsina sai a ce da ka ji tsuwa ko zagi su ne to ga ni ga ku na matasa na kyala kawaye na ba sai na yi da ku ba ku da kuke tasowa yanzu ku wanke wannan tambarin a goge shi a wanke shi tas a cire shi daga jikin katsinawa wane na zagi da yawan rantsuwa bangaren zagi mun san abin da manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya zagi iyayen wani to ya tabbatar da cewa daidai yake da ya tada iyayen shi ya dinga zunduma masa zagi Na ka dan wata ta zagi ta yake sai ke sai ke rama o ku tai tare me yasa muke musun azaba Allah ne dan musu ne gardama muke da azabar Allah da mun yadda akwai azabar Allah a wurin in kai zagi da ba mu ci gaba da yi ba nikan kwatanta cewa da za a ce a saka wanda kake ganin yayi mugun abin da sai karama, a saka shi daki a yayyawa wuta da fetur a sa mashi zaka shiga zaka shiga to azabar Allah ce ba a yadda za a tadda ta ba yawan rantsuwa ba bahaushe ne kadai musamman kuma in an iso ka tsinan mu zaki tadda duk abin da mutum zai wadi sai yayi rantsuwa wanda kin fito wallahi tallahi na fito to wace neman rantsuwa a nan wurin ina wa ina dan da yadi yake wallahi wallahi tana gida ba daya ba rantsuwa ma ba a yin daya sai double double double to manzar rahama sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu ta'ala ya sarka maki da aya cewa wala tabi kullu halatin muhinun kar ka bi dukkan mai yawan rantsuwa don me wulakantacce ne a ce in ka ga mai yawan rantsuwa tambarin wulakanci ke tare da shi jama'a mun gane da wannan Allah ya taimake mu wa mal ilmu illa al amal duk abin da ka sani ba komai bane ilimin bakin sai ka aikata dan haka Allah ya taimake mu mu rika tuna wannan aya kan mu shiga cikin wulakantacce a duniya mu tadda mu cikin taron wulakantacce in an je lahira ta hanyar yawan rantsuwa babu dalili jama'a mun gane Allah ya kara mana sauran shi muna magana baki naka bakin ki ya faɗa alkhairi ko kuma ya shiru haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam musamman wannan guguwa ta siyasa mai kadawa a Najeriya kowa yana haihuwar labarin da ya ga dama ya faɗi ya tura ta abin da ake kira social media kawai wata danta ta dama mutane hankali wata danta rikita mutane wata dan a ce ta burge to ki ji tsoron Allah ki tsaya ma wannan formula da manzo Allah ya bada sallallahu alaihi wasallam ta cewa ne idan za ka faɗi ka faɗi alkhairi yana daga cikin abin da kika faɗa abin da kika rubuta da ainihin script na ainihin faifan wayarki kika tura ma duniya ki faɗi alkhairi in ba haka ba ki yi gum ya yi miki khairar a nan duniya da kuma idan an isa lahirar don haka kuma mu rika fata na alkhairi mu rika fatan alkhairi ga al'umma ga baki ɗaya. musamman mata muke mu'amala da 'ya'ya fiye da ubanninsu duk wata kalmar da kika san ba ta da kyau kar ki fi ɗanki ko ɗiyarki ko ɗan waninki da shi sai ki ji wata ɗan ta burge ta za ta amma in ta kalle shi zai ce dariya ta ce shakiyi unzuri ila kalimatu shakiyi ma'anarta wanda ya rasa arziki a duniya ya je lahira ya tada ba shi da arzikin komai tintirin matsiyaci duniya da lahira shine shiki ya uwa haka ke fatan ya zama ke sa ga sunan zaki gansu suna ta shaye-shaye da kace-kace da fadace-fadace tsirara kan hanya kowa yana kallo saboda duk iyaye su sun lance su sun lalata su da bakunan da ka ina fatar iyayen 'ya'ya Kusancewa cewa tarbiya aiki ne mai girma bakunan ku suna da gudunmawa a wurin tarbiya Kusancewa cewa ya za ku ainihin ruka huskantar 'ya'yanku da kalmomi 'yan uwa musulmi ma ya za ku rika huskantar su da kalmomi yanzu ana gaba sabuwar gwamnati da Allah a taimake ta da addu'a da fatan alkhairi ba da an fara ba a rika cewa dama mun san za a yi kaza ina fata an gane kalmomi na bakunan mutane yana da tasiri kwarai ga rayuwarsu haka ina fata Allah ya taimake mu ya ba mu ikon kiyaye harsunan mu domin Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa da cin riba da harsunan za su faɗa ɗazu na yi maganar social media bai kamata in ƙetare ta ba face na ɗanyi tsokaci in ɗanyi tsokaci min ƙanƙanta shi dangane da ɓannan lokacin da ake a yau akan waɗannan fayafayan wayoyin da abin da ya kama da su ina son in tuna maki in tuna ma kaina cewa mutum ba komi bane mutum face abinda ake ce ma lokacin rayuwar shi wani mai hikima ya siffata rayuwa da cewa doki ne kato idan jariri ya iso duniya sai a ɗora shi akan wannan dokin nami na rayuwa sai ce dokin zai ci gaba da gudu gudun da dokin yake yi ya ce na ne duniya karibin ilal tsabari dokin iya kwala da gudu kullum nesa yake da duniya yana yin kusa da kabari dokin rayuwa ba zai daina gudu ba har sai ya tsunduma wannan mai rayuwa cikin kabari sannan sai gudun shi ya tsaya a takaitan takaitewa ina son in jawo hankalin mu cewa rayuwar mu ita ce mu kanmu da rayuwa ta kare babu sauran abin da ya tsoya, sai tsoka da ƙashi. to Allah ya mana jagora ina mu albitar da isowa babban malamin mu da fatan Allah ya datar da mu da rahamai في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا فكلوه هنيئا بريئا فكلوه هنيئا بريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله هسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واثقة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا هماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan babban ɗakin taro multipurpose hall a kuma cikin wannan babban birni na katsina ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci daga ta musamman da aka tura saboda 'yan uwa da iyaye mata na'am ga alama spika ta yi kara da yawa sai an dan rage jiya an gabatar da wa'azi wa maza da daddare a masallacin kandahar kuma aka ga akwai maslaha su ma iyaye mata a tara su a musu nasiha ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka alarama a cikin suratul ahzab idan ka tafi can kusa da bakin boda can wajen ƙarshen surar sai Allah maɗaukakin sarki ya ce yana kira zuwa ga masu imani yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida na'am يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله ما دوكاكين سركي yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani Allah ya ce ittaqullah ku kiyaye dokokin Allah malamai suka ce saboda muhimmancin wannan aya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanya ta cikin kudubatul haja wannan shahararriyar addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce annabi yakan yi ta a wajen daurin aure yakan yi ta a wajen kuduba ta juma'a yakan yi ta a manasabobi da dama idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi jawabi Allah ya ce ya na amanu ya ku waɗanda suka imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa qulu qawlan sadida idan za ku yi magana kuma ku tabbatar da kun faɗi magana wacce take daidai malamai suka ce da aka ce ya ku waɗanda suka imani maza sun shiga mata ma sun shiga matukar sun kasance masu imani kenan yar uwa duk lokacin da kika bude baki zaki magana ki tabbatar da abin da zaki faɗa daidai ne ki tabbatar da abin da zaki faɗa gaskiya ne karke da ki bude baki ke wani sharri karke da ki bude baki ke wata sharri karke da ki bude bakin ki labarin da baki tabbatar ba baki san hawa ba baki san gangara ba ki tsaya ki kitsa ki shirya kamar da ke aka yi karke da ki zama kanwa uwar gami baki da aiki banda kulla bala'i da hada husuma a cikin al'umma duk kalmar da kika faɗa kar ki ɗauka an gama ba gama ba akwai mala'iku da Allah ya aje duk abin da kika faɗa su rubuta wayannan mala'iku alqur'ani mai girma ya ce wa inna alaikum wa madaukin sarki yace wa inna alaikum lalle ku sani akan ku lahafizin akwai masu kiyayewa su wane ne waɗannan masu kiyayewa Allah ya ce kiraman wasu mala'iku ne masu daraja sannan katibi na sakatarori ne waɗanda suke rubutu kuma ya alamuna ma taf'alun duk abin da kuka aikata suna tani dan ba yaran da ba sa ji a duniya in kin yi da Hausa ya iya Hausa zai rubuta in kin yi da Fulatanci zai rubuta in kin yi gulma da barbarci zai rubuta in kin yi da yarabanci ko da inyamuranci ko da nufanci ko da naijadaltanci ko da ko da wani irin yare a duniya kike magana ya alamu na ma taf'alun ba abin da zaki faɗa waɗanda ba sani ba yar uwa yayin da kika samu daba ta hira kin cikin koshi kin harda kafafu basket mouse kin buɗe baki kina sharara labari kisan abin da zaki rinka faɗa kuma ki rinka faɗa a hankali a hankali don mala'iku su samu damar rubutawa duk abin da kika faɗa wa'annan mala'iku subscribers ne Ƙur'ani mai girma ya ce iz ya talaqqal mutalaqiya ne Aha. Allah ya ce ya il yatalaqal ne yayin da masu gamuwa guda biyu suka gamu anil yamini a gefen dama wa anil shimali haka kuma a gefen hagu qa'id a zaune malamai suka ce ai anil yamini qa'id wa anil shimali qa'id sai aka shafe qa'id guda daya aka ce anil yamini wa anil shimali qa'id Allah ya ce ma yalfizu min qawlin babu wata magana da za a furta illa ladaihi face tare da mai furta wannan kalma yayin da zai furta ta raqibun akwai wani mala'ika wanda yake lura yake ainihin gadi yake sauraron abin da ake faɗa ati wanda kuma yana wurin baya barin wurin duk inda kake yana tare da kai saboda haka duk abin da ka faɗa wannan mala'ika yana rubutawa kenan yar uwa ashe yana da hatsari kwarai da gaske ki zauna tare da mai gida ki kulla wa kishiya sharri saboda kina gabata nan ki saurari sakamakon ki a ranar tashin alkiyama ki zauna ki kulla wa matar danki sharri a wajen danki saboda kawai ba kya kaunarta ke sai kin raba sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rubuta ba wai ke kika haife shi ba karki dauka wannan zai kubutar da ke a gaban Allah kin yi sharri ga wacce bata ji ba bata gani ba ke ke saurare sakamakon kira tashin alkiyama yayin da zaki zauna da mai gida ki kulla wa dan kishiya sharri kin kulla sharri kin kori uwarsa sannan shi ma ba za ki bashi shi ya zauna a lafiya a gidan ba kin san yadda za ki kulla masa sharri wajen babansa domin ki haɗa rigima tsakanin uba da ɗa kuma kin san ƙarya kike sharri kike kullawa akwai mala'ikun da ke rubutawa in ji Allah ki saurari sakamakon kira na tashin alkiyama yayin da zaki zauna kina gulmar wacce bata ji ba bata gani ba shaci faɗi duk abin da ke ga dama ke bantaro ki faɗa to ki saurara akwai mala'ikun da ke rubutawa

Allah ya ce a fara'aitar da ka fara bi ayatina baka ga wannan kafiri da ya rayu a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kafirce wa ayoyinmu in ji Allah wa ƙala kuma sannan yake cewa la'uta yanna malam wa walada yadda nake mai kuɗi da dukiya da yaya nan duniya in an je lahira ma dole Allah ya bani kuɗi dole ya bani yaya in yaƙi kuma mu ne 'yan iskar lahira mun san yadda za mu yi wa Allah juyin mulki a filin kiyama a fara'aitar lade ka fara bi ayatina ku ji wani kafiri wanda kafircin sai ya girma wa qala la'uta yanna malan wa walada sai Allah ya ce a tsala al shi wannan kafiri wai yana da ilimin gaibi ne ya tsinkayi gaibi ne har ya gane Allah zai bashi dukiya da yaya a lahira mita kaza inda a hada. ko akwai alkawarin da ya riko tare da Allah mai rahama cewa an je lahira za a masa wannan Allah ya ce kalla a'a ba haka lamarin yake ba sanaktubu ma ya kolo. da sannu za mu rubuta abin da wannan kafiri yake faɗa wa na muddu lahu min al'azabi madda in kiyama ta tsaya mun rinka ƙara masa balbalin bala'i na azaba a wutar jahannama in ji Allah Allah ya ce ana rubutawa kamar yadda wannan kafirin ya faɗa aka rubuta ke ma in kin faɗa sai an rubuta ha za kitabu la yandiku alaikum alaikum Allah madaukakin sarki yace haza kitabuna wannan littafin mu ne inji Allah madaukakin sarki wannan littafi yantiqu alaikum bil haqq yana furci a gare ku da gaskiya Allah madaukakin sarki yace haza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq sai Allah yace inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malu lalle mu mun kasance muna rubuta duk abin da kuka kasance kuna aikatawa wani littafi ne wannan wanda yake magana akan ku da gaskiya wasu malamai suka ce littafin shine alkur'ani mai girma wasu malamai suka ce a karshen ayar ita ta nuna mana littafin domin karshen ayar Allah madaukin sarki ya ce inna lalle mu kunna mun kasance nastansiku muna rubuta ma kuntum ta'maluna abinda kuka kasance kuke aikatawa suka ce to shine littafin da ake rubuta abinda kika aikata a duniya sai kiyama ta tsaya a miko maki kirin ka karantawa wallahi za ku ga wata ta karanta littafin tana karantawa tana fashewa da kuka ashe ƙaryar da nairan nan ma an rubuta laifin da muka haɗu da hadiza muka yi ramatu ashe an rubuta ashe ran da muka yi gulman ta sallah shi ma yana nan a rubuce ran da aka yi kus-kus-kus da kus-kus-kus da kus-kus-kus duka da na a rubuce ga littafin a hannun da suna karantawa sanda anan duniya take ta zuba labari ta ɗauka ba matsala kaga ta sake baki malam tana zuba surutu sai ka ce an sa mata batir kuma ƙarya take wata fa'in tana labari zaka dauka da standby generator take aiki Allah ka gafarta mana Aisha radiyallahu anha ta ji suna ta zuba surutu a kofar gida ra ra ra ra ra ai an yi sai irin labarin da na teburin mai shayi kun san in kana so ka ji ƙarya to je ka teburin mai shayi kai wani da ya zo da an hada masa shayi ya kurba ya kora sai ce alhaji na ta'ala dukkan sunan nan babu wanda ya kulla sharri kar su dauka ba a sani ba am ya hasabuna anna la nasma'u sirrahum zaka ga mace a cikin daki tana tare da yaya tana tare da yaranta sai kawarta ta shigo faɗa faɗawa ramatu kan yaran nan ku fi matsalar ku kenan kullum kuna zaune gindin mutane ku tashi ku fita waje ta kori yara saboda mai gulma za ta yi ko ba shi da dalili ba da ƙur'ani za ta ɗora wa ramatu za ta kori yara me yasa ta kore su sharri za ta kulla Allah yake to bari a tambaye su su wayannan masu kadaita domin su kulla wasu sharri Allah yake ani hasabuna shin ko suna tsammani ne anna la nasma'u sirrahum mu ba ma jin sirrin da suka kulle kofa wannan kuskus din da ake a cikin daki aka kulle kofa ake yi samun tsegumi ya ta samun sisi Allah ya ce wa kuna tsammanin ba mu ji ne in ji Allah Allah yana ji ko ya ji in ji yadda Allah yana ji ki san abin da zaki rinka faɗa Allah ya ce bala haka lamarin yake in ji Allah Allah ya ce wa rusuluna akwai yan aikanmu manzanninmu su ne mala'iku wa rusuluna ladaihim yayin da kuka kulle kofa kuna kulle sharri ana kuskuskus ana gutsuri tsoma ana tsuguni tashi ana kulle-kulle ana tsugunne-tsugunne ana kinibibi ana kitififi ana kutu balbal to karki dauka matsalar ta kare a kin rufe amma suna ciki da su ka rufe wa rusuluna Allah ya ce akwai yan aikanmu ladaihim tare da su wayannan da suka kulle kofa ana kulle kulle menene aikin wayannan yan aika menene aikin wayannan mala'iku Allah ya ce yaktubuna suna rubutawa duk abin da aka faɗa suna rubutawa sai ranar tashin alkiyama a ɗauko rubutun a danka miki a ce karanta da kanki ikira baka kafa bi nafsika al-yawma Allah ya ce karanta littafin ka da kanka kai da kanka kai wa kanka hisabi inji Allah madaukin sarki wallahi akwai wacce tana gama karanta littafin ita da kanta za ta tambaya ina hanyar tafiya wutar jahannama saboda ta san makoma ta kenan ba sai ta jira wani mala'ika ya zo ya mangare ta ba Allah ka gafarta mana shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa qulu qawlan sadida sannan in za ku faɗi magana ku faɗi magana wacce take daidai inji Allah madaukakin sarki me Allah zai musu sun faɗi magana ta gaskiya ala rama na'am Allah ya ce idan kun faɗi gaskiya duk lokacin da za ku yi magana to yuslihi lakum a'malakum Allah zai gyara muku lamurranku da wannan ya sa muka ce wa 'yan siyasa wa'azi dan siyasa in ya hau membarin siyasa zai yi campaign wa mai gidansa ko dan jam'iyyarsa ko wanda yake so to kowace ƙarya zai iya yi wajen yaba shi ya ce mutumin Allah ne bawan Allah ne na kwarai mai tsoron Allah mai takawa bai taba sata dukiyar jama'a ba kuma gurbin barawo ne yana faruwa ko bai faruwa akwai dan siyasa a nan Najeriya da ya miƙe yana wasa wanda yake wasawa dan takararsa wai sai yake cewa wai shi ya tabbatar da Allah zai kara turo wani annabi nan gaba ya ce to da mai gida kai Allah zai turo domin duk kwaliti da mutum zai hada Allah ya mai da shi annabi babu wanda baka da shi wannan ya sha tafi karfin cikinsa ko bai sha tafi karfin cikinsa ba ka ji wani bala'i ya sha tafi karfin cikinsa Allah ka gafarta mana wai wai wannan washi ne wai wannan campaign ne Allah ya ce yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukanku ya gyara muku ku wa ya gasir lakum dunubakum sannan ya gafarta muku ku sai Allah ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda ya da'a ga Allah ya da'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce faqad faza fawzan azima to wannan ya samu rabo rabo mai girma Allahumma ja'alna min al-faizina fawzan azima

Allah madaukin sarki ce inna aradna al-amanata lalle mun min bijirar da amana in ji Allah malamai suka ce wannan aya tana da ban tsoro kwarai da gaske Allah ya ce mun bijira da amana ala samawati ga sama da Allah ya halicci sama sai Allah ya ce ke sama ga amana ki dauka ga amana sama ta yi me ta dauka sama ta ce ya Allah ba zan iya ba ban da karfin da zan iya daukar wannan amana ya Allah wal ard sai aka bijirar da amana ga ƙasa Allah ya ce ke ƙasa ga amana ki ɗauka ƙasa ta ce ya Allah ba zan iya ba wannan harka ta fi ƙarfi na ya Allah Allah ya ce wani jibal duwar watsi to ku duwar tun da kuna da ƙarfi kuna da ƙwari ga amana ku ɗauka Allah ya ce ina su ma duwar tsofa bai na an yi ha sai suka ƙi yadda su ɗauki wannan amana me yasa saboda yi wa Allah rashin biyayya A'a Allah ya ce wa a ashfaqana minha sun ji tsoro ne sun gane amana ta musu girma ba za su iya ɗauka ba sama ɗauki ta ce ba za ta iya ba ƙasa ɗauki ba zan iya ba duwatsu ku ɗauka ba za su iya ba wa hamala hal insan sai Allah ya ce to kai dan adam mutum ga amana sama ta gaza ƙasa ta gaza duwatsu sun gaza kai ko za ka iya ɗauka? ana miƙa wa ɗan adam wa hamala hal insan sai na daga murce shi ba matsala zai iya ɗora mashi ɗan adam sarkin karambani ɗan adam sarkin garaji sama ta kasa ƙasa ta kasa duwatsun sun gaza shi kuma yake yana daga mu ya je ya gani me yasa ɗan adam har yi wannan karambanin Allah ya ce saboda ɗan adam yana da matsaloli guda biyu innahu lallai shi ɗan adam kana zaluman ya kasance mai yawan zalunci ne zalunci kuma daga kansa yake farawa shi yasa shi dan adam idan ba ilimi da tarbiyya ta addini ta gyara shi ba gingirolin azzalumi ne sai tarbiyya ta mai ta gyara shi sai ilimi da addini ya gyara shi ku rinka lura tun yana jariri zai fara mama shi tana ba shi mama yana sha idan ya bushe iska da ya dan fara fitar haƙora sai sai akan nonon mamar zai wasa hakoransa ya ji sun yi bi ko ba su yi bi ba da an ba shi nono yana sha sai ya kama nonon ya cije ya rutsa ido ya shiru kamar mushriki ya ci shiru a sha ruwa wannan shi yake nuna maka neco da dan adam innahu kana zaluman a ɗabi'a ɗan adam ni shi dan adam mai san zalunci ne idan ya samu ilimi da imani suke hana shi zalunci ina fata an gane wannan to wanda tun yana karami ya fara cizo cizon ma daga tsohuwa ya fara to me kuke tsammani wannan ya girma ya zama ciyaman na local government akwai wanda ba zai ciza ba me kuke ji wannan ya girma ya zama gwamna akwai wanda ba zai ciza ba babu wanda ba zai ciza ba sannan matsalar dan adam ta biyu shine jahula shi dan adam mai yawan jahilci ne zalunci san zuciya yake haifar da shi sannan ga jahilci waɗannan abubuwa guda biyu su suka jawo wa dan adam aikata haka wace amana ce wannan malamai suka ce ita ce amana ta takalif me amana ta takale sallah amana ce alwala amana ce wankan janaba amana ne wankan haila amana ne wankan jinin biki amana ne azumi amana ne zakka amana ce aikin haji amana ne aure amana ne duk wayannan abubuwan amana ce da aka dora wa dan adam sai an tambaye shi ranar tashin alkiyama wasu malamai suka ce a amana ce ta haƙoƙi ajiya amana ce aro amana ne shugabanci amana ne duk wani abu da ke da alaƙa da haƙoƙi malamai suka ce ya shigo cikin me ya shigo cikin amana idan aka ɗauki amana aka baka ga dukiya aje ko riƙe ko karbi kaiwawa ne to wannan ka ɗauka amana ne idan aka ɗauki agogo aka baka amana sai ka cinye wannan amana idan kiyama ta tsaya akwai wata rijiya a wutar jahannama zurfin rijiyar tafiya shekara saba'in ne sai a nuna maka wannan agogo a cikin rijiyar a ce ka shiga ka ɗauko ka maida wa mai shi kayan shi haka za ta rinka gangarawa cikin wuta wuta na ƙona ta tana babbaka ta tana ƙara ƙasa wutan na ƙara bala'i sai ta yi shekara saba'in kamin ta ita inda agogon yake da Allah gaba ɗaya holdin na akwai wata take da shekara saba'in a duniya kenan tun kamin a yi take farawa har yanzu ba ta kai ƙarshen wutar ba idan ta yi ta karshen rijiyar ta sake ɗaukowa sai ta yi shekara saba'in ba ta fito daga cikin rijiyar ba sai ta zo bakin rijiyar za ta miƙa wa mai agogon kayan ta sai agogon ya kubuce ya sake komawa Allah ya ce karan komawa ki dauko idan aka baki magana ta amana aka ce wannan amana ce aka baki ta magana kar ki gaya wa kowa to ki tabbatar kin aje wannan amana ba ki gaya wa kowa ba mata wato ku sirri na magana amana ba ku iya rigewa da kawata ta zo sai ke saurara ki ci sirri ne kake gaya wa kowa banda ke ba wanda na fadawa ta ce a babu wanda zai ji sai ta gaya mata ita ma tana tsallaka sai ta samu hajiya gwamma ke sa abin da ya faru ta ce a to fa sirri ne kin ga ke ma dan alaka mu shi yasa na gaya miki sai ta ga ta ce ba mai ji hajiya gwamma tana tashi sai ta je ta samu hajiya talle ita tana tashi sai wajen larai Lare na tashi sai wajen ta sallah kamin ka an kara labarin ya zagaye ka zina gaba ɗayan da kuma duka sirri duka menene wannan wani irin sirri ne wani mai kuɗi ne abin da wani bawan Allah ne yana tare da matarsa sai ya tsinci jaka ta kuɗi cika da zinari jaka zinari ne zalla a ciki ya zo gida ya ɓoye yana ta tunanin wa zai ba wannan labari a duniya ya ce to bari ya gaya wa matarsa can sai tuno mata fa ba sa rike sirri to dole ya samu wani da zai gaya mashi sai ce to bari in gaya mata amma kame in gaya mata bari in fara jarraba ta in ta ci jarrabawa sai in gaya mata in ta faɗi ba baki na ƙarin kafa ta ba wanda zai ci sai samu kwai sai da ya bari sai da daddare tsakar dare tana bacci sai ta ta tana farkawa ta ga mai gida ya zauna ya yi tagumi ya yi zugum mai gida lafiya ya shiru lafiya za Allah me ke faruwa ya ce ban da ke gani nan wuri wani abu ne yake damuna na rasa wa zan gaya wa duniya Ka ce to mai gida an baka amince da ni ba da wa za ka amince ya ce a na san ke da rauni kai je gami ki je ki bar da labarin a cikin gari ta ce habba wani labari ka taba bani ka ji shi a waje ai ba duka haka matan suke ba na ma alƙawari ba mai ji ya ce sirri ne na fa bana so kowa ya ji ta ce wallahi ba mai ji sai ta kinga wannan kwan ta ce ya ce shi ne sirri ta ce ban gane kwai kuma shi ne sirri ba yau kwaya yana ake da su a nan gari ya ce ke baki gane ba wannan kwan da ke gani ni na yi shi ta ce kai kai shi kamar yaya ya ce ni yadda kaza ke nasa kwai wannan ma haka na nasa shi haka Allah ya yi ni kullum idan na tsuguna da na ɗan yi nishi sai kwai ya faru guda ɗaya yanzu kin gan shi nan gurin ba daɗe da yin shi ba kin ji abin nan bai ma gama hucewa sosai ba ta kama ta kalli kwai ta ce yanzu kai kai wannan kwan ya ce da ɗazin da na tsuguna kira bacci na nasa shi da zan ɗauka yan ɓoye kuma dai na ga ya kamata in baki labari amma don allah karki gaya wa kowa ta ce to <laughs> yanzu na akwai tsammanin za ta rike wannan sirri kun san yake faruwa gari na wayewa ta ce mai gida zan je anguwa anguwa kuma ina za ki je ta faɗi wata ƙawata ta ce wajen wancan zan je in dubo ta yi to Allah ya dawo da ke lafiya ai da ta figi jalanta tana tafiya tana tuntube ta gada wata isa tana isa tana assalamu alaikum ana wa alaikum salam ta fara daka ya lafiya duk take tura kofa mai ne kuma ke wata magana zan gaya miki tura aka tura kofa aka rufe ta ce ke yau na gaba layi, me ya faru to fa magana sirri ce kan ga miki ki faɗa wata ta ce ya kuma wa zan gayawa ta ce mai gidana da muke zaune tare da shi ta ce menene wanda kun yi shekaru da yawa tare ta ce wallahi ban taɓa sani ba sai jiya me ya faru sai ke kwai yake yi kwai kamar yaya kwai dai kwai irin wannan na kaza yi kwai irin wannan na kaza da ya tsungu na ya yi yunkura kawai sai kwai ya faru amma maka ki gaya wa kowa ta ce ba mai ji kabba ki fada ta ce to za mu iya kokari tana fita ita ma sai ta zargi nan da na. kun sa abin mamaki kamin rana ta faɗi labarin har ya zagaye gari gaba ɗaya har ya isa gidan sarki sarki yana zaune sai ga uwar gida ta shigo mai martaba sarki ya eh, ka sa abin da ke faruwa a garin nan ya ce ban sani ba ta ce ina wane wane na wuri kaza sarki ya ce ita ce wallahi kwaye yake yi ta ce kuma mata ba ku da hankali ta ce wallahi mai martaba gaskiya na gaya maka Ƙwai kwai yake yi kwai irin na kaza, yi in ya hunkura sai kwai ya fado sarki ya yi shiru ya ce to guda nawa yake yi a rana daya ta ce i to an samu sabani wasu sun ce a rana daya yana yin guda hamsin wasu suka ce saba'in shi ne ya tashi gaya mata kwai nawa ya ce yana yi yanzu labarin kamiya ya sau gidan sarki har an samu ruwaya biyu akwai ruwayar hamsin akwai ruwayar saba'in ba san wacce tafi inganci ba sai ke ji wannan magana ya ce a ah, ashe akwai mai yin kwai a garin da muke samun matsala kwai maza a ji a zo da shi yana zo a gida ka zo aka ce sarki na kiran ka hankali sai tashi yace to lafiya lafi mai ne kuma sarki ke nema na yana zuwa sarki yace mu shiga daga ciki ana shiga daga ciki sarki yace tsaguna bai gane me ake nufi bai tsuguna yace yawa fara ce in fara me ce kwai ce ban gane baran kai dai mutum ya taba yin kwai ce kai ba ma ta rashin kunya sai ka yi an ce mana wani lokaci ka yi hamsin wata ran saba'in to yau saba'in din za ka yi sai a lokacin mutumin ya gano labarin da ya ba matarsa da tsakar dare shi ne har ya zagaye gari har ya yi so gidan sarki ya ce ran gare ba haka aka yi ba ka ji abin da ya faru tsintuwa dai ina so in ba mata ta labari nace bari in fara jarraba ta na nuna mata kwai guda ɗaya nace ni na yi shi amma kar ta gaya wa kowa ina yin kwai sau ɗaya a kowace rana ka ji asalin labarin sarki yace je ka zo da jakan zinare mu gani ya je ya ɗauko jakan zinari ya kawo da aka duba sai aka samu zinarin na bai mali ne sarki yace ɗauki zinarin gaba ɗaya na baka shi kyauta yace ka san dalili yace yace domin ka koyar da mu ilimi ilimin da ka koya mana shine mata ba su rike sirri ka yi taka tsantsan da sirrin kawo mata shi yasa kullum ba ku da aikin ban da neman labari a gani kullum aikin ku kenan ina da labari samun tsegumi ya fi samun titi har a makarantar islamiyya makarantar islamiyya fa kan malami ya shigo to yin Allah ya da gulma ake yi wani tana shigo hajiya rakiya kin zai mai ke faruwa a yarinyar na a gidan Jummai, to me aka yi an yi auren ta an kawo kayan auren sai da na je da kaina na kirga baki gani ba abin ban dariya ya Cote guda daya da Nigerian wasu guda uku da Niger wasu da Gwangushawu ya Galilan nan babu ya shadda nan ta zamani babu mai tsada tsada ya Ingila ita ma bakinta ya kode ya kode ina jin dai ba ma original din ce da mai gurguwa keke ai mai gurguwa in wata aka sake duk labarin sai ya samu gari kullum kuna nan banda neman kuskus da neman labari da gudurin tsoma da tsoguri tashi banda wannan ba da aiki magana karan kanta amana ce in aka baka amana ta magana ka tabbatar ka rike baka bar barata ba amin ya rab amin ya rab Allah ka gafarta mana na'am wasu malamai suka ce shine haƙoƙi na dangantaka miji amana ne a wajenki ke amana ce a wajen miji kishiyarki amana ce a wajenki ke amana ce a wajen kishiyarki ɗanki amana ne a hannunki ke a matsayinki ta uwa amana ce a hannun shi ɗan kishiya amana ne a wurinki shi ma ke amana ce a wurin shi makwabci amana ne a wajen makwabcinsa ɗan uwa amana ne a wajen ɗan uwansa mai gida amana ne a wajen yaron gida yaron gida amana ne wajen mai gida mara lafiya amana ne a hannun likita likita amana ne a hannun marar lafiya masu kawo ƙara amana ne a hannun alkali alkali amana ne a hannunsu shugaba amana ne a wajen wayanda yake shugabanta wayanda ake shugabanta amana ne a wajen shugaba dukkan sanda aka samu ta alaka tsakanin wannan da wannan amana ta shigo idan ba a rike wannan amana ba sai Allah ya tambaya ranar tashin alkiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce amana inda take da matsala ba za ta ci kwalaka a filin kiyama ba sai ta barka ka hau kan siradi sai ka hau kan me siradi tana kallon ka kana ta bilin bituwar ka a filin kiyama ba za ta zo inda kake ba sai ta bari sai ka hau siradi shi kuma siradi kamar igiyar shanya ne a saman wutar jahannama yana lilo bai kai igiyar shanya kauri ba bai kai gashin kai kauri ba ya ce reza kaifi kuma lilo yake yi kuma nan ne inda ake tattakawa a tafi aljanna ba wata hanyar zuwa aljanna banda wannan hanyar kuma kasa wutar jahannama ce abinda amana take za ta bari sai kin hawo yana lilo kina daddafawa rabbi sallim sallim sai ki samu amana ta tare ki tace to ni ce amana da aka baki a duniya kika ci kika cinye to za ki ga tsaya ya amai na koyin turo ki an shiga matsala ko ba shiga matsala ba an shiga matsala duk sanda aka baka amana yi kokari ka rabu da ita lafiya idan ba haka ba sai kai karo da ita akan sirahi malamai suka ce amma amana mafi girma cikin irin wayannan amanoni ita ce amana ta shugabanci ita ce amana ta mai ta shugabanci shi yasa ba kowane sakare ake zaba shugaba ba ba kowane sakare ba yayin da kika je zaki dangula ƙuri'a ki zabe na ƙuri'a da zaki dangwala shi ne, kai da na dangwala wa ƙuri'a daga yanzu na baka amana addini na na baka amana rayuwata na baka amana mijina na baka amana ƴaƴana na baka amana dukiyata na baka amana mutunci na duk kai nake so ka tsare mu shine ma'anar ka dangwala masa ƙuri'a shine ma'anar kai ne da kin dangwala masa ƙuri'a abin da kike faɗi duk wannan amana kin danka mashi da Allah kowane jaki da doki ne za a danka wannan amana ba kowane sakare ake dankawa ba shi yasa ƙuri'a da kuke dangulawa ku tsaya ku natsu ku ga kun samu mutumin kirki kun zaba wanda wayannan amanoni da aka lissafa zai iya rike muku su a baya da muka yi zaben tumun dare duk da ba tsaba muka yi ba da tsiya ya aka kaba kaba mana Allah ya sani mu ba yadda ba wani irin bala'i ne ba mu gari ba a cikin wannan ƙasa ta Najeriya wani irin bala'i ne kun san wani abin ban tausayi duk sanda musiba ta fado cikin al'umma mata ku kuka fi kowa shan wahala kun san me yasa kuka fi kowa shan wahala farko dai Allah ya yi kuna da rauni kwarin jikinku da kwarin ku, da kwarin ku, da kwarin naman jikin ku bai kai na namiji ba kwarin zuciyarku ba ta kai na namiji ba kuna da rauni to duk sanda aka shiga bala'i wa zai fi shan wahala mai rauni shi zai fi shan wahala abu na biyu da ya sa kuke cin kowa shan wahala Allah ya zuba tausai a zuciyarku zuciyarku ba a bushe take ba zuciyarku tana da taushi yanzu idan bala'i ya bala'i mai gida sai ya gudu ko ya barwa ya bar mata dawa da yaya to amma da Allah ya tambaye ku kun taba ganin matar da wahala ta sa ta gudu ta bar 'ya'yanta sai dai ta zauna tare da yaran in bala'in zai kashe su ya kashe su tare kuna da wannan tausayi ya zo a hadisi ingantacce aisha radiyallahu anha tana zaune a gida sai ga wata mata ta zo gidan me ya kawo wannan mata ta zo neman taimakon abin da za ta ci matar tana da 'ya'ya guda biyu 'ya'yan guda biyu kuma duka 'yan mata ne yunwa ta musu yawa ba abin da za su ci ita bata ci komai ba yaran ba su ci komai ba ta zo ta ce Aisha ki taimaka min da abin da zan ci sai aka rashin sa'a ita ma Aisha gidanta ba abin da za a ci to amma ga mai bara ta zo ba za ta iya barin ta tafi haka ba ta shiga ɗaki sai ta lalube sai ta bincike buɗe wannan kwano daga wannan faifai daga wannan ƙwarya sai Allah ya taimake ta ta samo dabino kwalle uku dabino kwara nawa kwana uku daga zuwa sai ta mika wannan mata ta ce gashi wannan ke haƙuri iya abin da muka samu kenan mata ta karba ta ce Allah saka da alkhairi sai ta mika wa yarta daya sai ta mika wa yar kwara daya saura kwara nawa ita kuma sai ta rike guda ɗaya za ta ci kun ga ya kamata ita tunda ita ce babbar ta cinye biyu su kuma ta raba musu nawa amma sai ta ba wannan daya ta ba wannan daya sai ta rike daya kamin su gama gaisawa da ita Aisha radiyallahu anha yara har sun cinye nasu dabino ta gama gaisawa ta ɗauko nata dabino za ta ci sai yara suka sake da ganu suka ce mamaki bamu da ta kalle su sai tausayi ƙara kama ta sai ta tsaga dabinon biyu sai ta ba wannan rabi ta ba wannan rabi ita ta hakura kuma da uwawa zai iya wannan kina jin mai gida zai yi wannan you are not serious yanzu ma ya taso daga kasuwar kauye ya barki da karta kafura kuka da ruwa da wake da gishiri ya bi ta teburin mai shayi shi kadai an gasa masa kwai guda hudu da hanta ta ɗari biyu an sa albasa da biredi da rabin gwangwanin madara an bulbule mashi an yi obados na furanto da bombita da obalti da gudi-gudi ya hada ya murkushe shi kadai kuma kamin ya baro kasuwa sai da ya cinye doya da kwai ta ɗari biyu da cinya da hatsar kari ɗazu da rana kuma ya tafi gida yana miki buzurai shi da zai ba yara ya haƙura wannan sai uwa za ta iya wannan iyayen mu mata Allah ya muku albarka wannan tausayi Allah ya ƙara shi a cikin zukatan Aisha radiyallahu anha wannan abu da ta gani ya ba ta sha'awa da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya dawo sai ta bashi labari sai manzon Allah ya ce mata inna Allah ta'ala a ataqaha bihima minan nari au aujaba laha bihimar janna yace mata Allah madaukin sarki wannan baiwar Allah ya yanta ta saboda abin da ta yi wa ƴaƴan nan nata daga shiga wutar jahannama ko kuma ya wajabta mata shiga aljanna ranar tashin alkiyama wannan tausayi da ta nuna wa ƴaƴanta nan har ya kai ta aljanna ya raba ta da wutar jahannama sallah da azumi da zakka sai dai su zama karin daraja a cikin aljanna amma wannan aikin shi ya bata ticket aka bude gate ta wuce to ku mata da kuke da tausayi ba ku ya gudu ku baya yara ku ke shan wahala shi yasa idan ka je jihohin Borno da Yobe da Adamawa mata za su baka tausayi je ka gombe sansanin yan gudun hijira ka ga abin tausayi wallahi sai kin kuka da idanunki mace ta ce miki ta tsallaka gawa hamsin kafin ta fito gari ba ma sai da ya kai ga mata ke sallar jana'iza maza an kashe gaba dai sai wanda ya gudu mata zalla aka bari da yara limami ya sallar jana'iza ce ta sallaci gawa 999 dubu ba daya mata suke tona kabari ba za su iya tona kowa kabari ba inda aka tona rami ce a tura gaban mutum ashirin a mai da kasa an basu da yara sai yiwuwa ke kashe su tare da yara akwai wanda yana ba mu labari sai da ya kaman zai hauka kaman ya tafi sai da ya kwana hudu yana gudu a daji ana neman shi za a kashi ya zo gindin wata bishiya ya ce ya samu mata sun fi arba'in a gindin bishiyar tun sun mutu ya ce kuma da ya duba ba wacce aka harba da bindiga kowace yunwa ce ta kashe ta na rasa inda za su yi suka samu bishiyar suka ce mu zauna nan mu jira mutuwar ba abinci ba ruwa ya ce da ya wuce gaba abin da ya fita da masa hankali gindin wata bishiya a daji ya samu su mata guda uku duk sun mutu yunwa ta kashe su yunwa ta yi ne ta kashe su ya ce abin da ya tada masa hankali ɗaya daga cikinsu tana da jariri tana riƙe da jaririn ta mutu har ta ƙandare shi jaririn bai mutu ba sai kuka yake yi sai ya kama nonon uwar ya tsotsa ta mutu nonon ya san dare in ya tsotsa ya tsotsa ya ji ba ruwa sai ya fushe da kuka in ya kuka ya kuka ya gaji ya sake kama nonon in ya ja ya ya ji ba ruwa ya sake fashewa da kuka wannan bawan Allah da ya kwanta bace da ya rufe ido sai ga wannan jariri yana kuka yana shan nono yana ihu yana kuka sai ya firgita ya tashi zaune maza an gudu an basu yan mata za a shigo cikin gari a kwasa ba su da yar wace ce a daidai yan mata kamar arba'in ko hamsin yar ka budurwa kana magana kai ta ɗakin miji wani katon banza ya dauke ta ya shiga daji da ita ba ki kara ganin ta ko ta yadda a ita zina da ita ko a jefa ta rami rami ake tonawa mai zurfi duk yarinyar da take bata yadda ba sai a jefa ta ciki ba abinci ba ruwa har ta fito cikin rami yayin da za a jefa ta cikin ramin za ta samu gawa sama da ashirin ko talatin ta 'yan mata 'yan uwanta ta sun mutu warin gawar kaɗai ya isa ya kashe ta ga duhu ga rami ga ba abinci ta yi kuka har ta gaji uwarta na can na kuka babanta na can na kuka wannan shine bala'in da aka yi ta fama da su a wasu wurare kuma ya gangaro Allah ne ya takaita da ya iso ka tsina da ba dakatar da shi ba Allah mun gode maka da ka sallame wannan mutumi wannan azzalumi da ya bari aka yi ta cutar mu ana zaluntar mu Allah mun gode maka da ka kore shi domin sai da muka yi ta kuka muna addu'a mun yi kuka mun zubar wa Allah hawaye muna dawafi muna kuka amina muna kuka muna kuka arba ka je arba ka gani inda yan Borno da Yobe da suke in ka je kowa da Qur'ani a hannunsa kuka yake yana Allah ka ji kanmu ka ji tausayin mu kun san abin da zai baku haushi wasu matsiyata kuma suna nan saboda kujerunsu da dukiyarsu da jin daɗinsu da yayansu sun yadda wannan bala'in ya ta hawa kan musu suna jin daɗi ba su da matsala wai sai yanzu Allah ya kore shi wai za su zo ce to mu ma muna tare da ku ni karan kaina ina dan gula sai dan kawai saboda sai na mutane hankali duk wanda ke tare da wannan matsiyaci ku sallame shi ko ba ku gane karatun ba duk wanda ke tare da wayannan matsiyata ku sallame shi tun da dai goyi baya sun amince sun yadda a kashe mu a wulakanta matan mu a wulakanta yayin mu a tozarta mu a zo har cikin masallaci ana sa mana bom yau mun wayi gari in ka je masallaci zaka shiga sai an caje ka ƙarya nake har masallaci shugaban kungiya na kasa Sheikh Abdullahi Balalau kansa in zai shiga masallaci sai an caje shi masallaci ba liman in yazo zai shiga dole yan agaji sai sun caje a ce liman ka zo eh ba shakka lokaci ya to tsaya daga nan sai a dauko wannan indicator sai a fara ko ku santa wata yan sanda sanda sai a fara shashafawa eh to liman baka riko ban baka da ya shiga cikin masallaci ya kai ga liman ma ba a yi da shi ba kuna ganin da masallar za ta yi a Kano tun da aka sa bama bamai a masallacin Juma'a na sarkin Kano sarki Muhammadu Sunusi akwai wanda har yau ba su ƙara zuwa masallacin Juma'a ba a masallaci aka girka bama bamai sai da aka kashe sama da mutum 300 mijin ke wanka ki fesa mai turare zai tafi masallacin Juma'a ya ɗauki ɗanki ya bar wasa ya ce jira ina dawa ya kama hannun ɗaya ɗan ya ce wannan yana da wayo tare da shi za mu yi masallaci kina murmushi kina fara ga mai gida ga ɗanki an tafi bauta sai a dawo miki da labarin an sa bom an kashe su gaba ɗaya ga gawokin su a zuri kina kaunan mai gida kina son shi ana zaman lafiya da ɗanki kin je an sa bom a masallaci an kashe su wani irin bakin ciki zaki dawo da shi daga rana akwai wanda masallaci ba ba su ƙara zuwa ba da an ce ka je masallaci ka tabbi haka nan mutum yana zaune lafiya ya jawo kan shi Allah zai dawo da gubu ba mu zuwa daga nan sai aka fara dawo ana sawa kasuwa kenan ne ake so mu yi kasuwa mu gagara zuwa makarantu aka rinka bi ana dasa form haka ne ko ba haka bane kenan ne ake so ba mu zuwa kasuwa ba mu zuwa makaranta ba mu zuwa masallaci ga talauci ga jahilci ga rashin addini bayi ake so a mai da mu gaba daya amma kuma wani matsiyaci saboda duniyarsa yana tare da su so yake a ci gaba ran da aka ce wannan matsiyacin ya faɗi a zaɓe duk nan da kuke gani ranar ba shi bacci ba saboda bakin ciki tun da bai gida ya faɗi to mu kujerar mu ba mu san mako mata ba Allah ya sa mako mata wutar jahannama kar Allah ya sa ku san mako marta muna farin ciki Allah ya jarraba ya raba mu da jaraba su kuma suna nan suna bakin ciki kuma sai yanzu sannan wani takara ya zo wai ana nawa ana raba muta mata wai kula don man shafawa da turmin zari da maganin sauro ke saurara shi wannan matsayaci shi ne sauran da ya shekara takwas yana shan jirinki maganin sauro shi ne ki sallame shi wa ana raba wa mata su ba da ƙuri'a wasu ana ba su dubu ɗaya ɗari biyar ta to dubu ɗaya ɗari biyar fa kin ga kudin kosai na na safe na a sama hamsin hamsin wata ɗaya to ki ci kosan wata ɗaya a halakar da ki wancan zaben da aka yi na baya abin kunya akwai waɗanda wai kankana aka ba su sai ka ce mayya wai kankana wai eh, akwai wanda aka ba da indomi wani da indomi aka ba ta jefa ƙuri'a ta ce ce inda mai indomin nan sai dai mu ji ana magana ban taba ci ba yau Allah ya kawo rana mu ma za mu taba to na ne Allah ya sa in kin ci cikin ke kulle a je asibiti a samu likita na yajin aiki Allah ya sa miki amarya ka karfa wata kullum sai ta kada ki tun da aka haɗa kai da ke aka cuce mu kun gane karatu wasu cikin koyi wai ƙuri'a a riga ta aikin ta ya ƙare wai ce miki ƙuri'a aikin ta ya ƙare ke babban shedan kika kika jefa akwai shedan na tsakiya akwai ƙaramin shedan kina jin kin kori babban shedan kin banda tsakiya kin zauna lafiya dan ƙaramin ma ya sai haifar miki da matsala ko jiya mana lokar gama in zaɓe ya zo ku zaɓi mutanen kirki ku zaɓi mutanen ne waɗanda ba haɗa kai da su aka zalunce mu ba sai kika san yan takarar da aka tsira ka zina amma duk wanda da su aka haɗa kai aka kakkashe mu aka cuce mu wa'annan shekaru ki tabbatar da kin kai su ƙasa saboda haka ranar zaɓe kowa ta fito da katinta layi in daga nan ya kai taranci karki damu وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وآتدنا لها رزقا كريما لستن كأحد من النساء لاتقيتم اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيتمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأدعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وعذرا عظيما صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خاسئة البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد زائر العلماء واثبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan masallaci na sunna a kuma cikin wannan gari na huntuwa a kuma cikin wannan jiha ta katsina a wannan ƙasa tamu ta najeriya ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci jiya an gabatar da wa'azi wa maza duk da cewa ɗimbin mata sun samu halarta amma aka ga ya dace a shirya wa'azi da rana saboda 'yan uwa da iyaye mata kuma labari ya same ni ta hanyar ingantacciya sanadiyar mai sanarwa ya ba da sanarwa jiya cewa wa'azin za a fara karfe tara wasu mata sun dako sammako wata tun karfe takwas sana nan tun jiya lokacin da na samu labarin an sanar da wa'azi karfe tara na ce a samu maluma a turo su fara wa'azin karfe tara saboda kamin mu iso zai kai kusan karfe sha ɗaya to na ji daɗi kwarai da gaske da na zo na samu maluma suna gabatar da wa'azi kuma ɗimbin mata ana zaune cikin natsuwa ana saurarawa gaskiyar magana tahiya ta sunna a najeriya a ɓangaren mata babu yadda za ka iya yi baka ambaci matan huntuwa ba shi yasa kullum shugaban majalisar malamai na jihar katsina mala aminu liman nakan taya shi murna nakan ce kun yi aiki kuma allah ya sa wa ku albarka huntuwa tana cikin garuruwa da ke gaba-gaba a najeriya duk sanda aka sanar da wa'azi na mata idan ka fito filin wa'azin sai ka kamar daga sama aka rinka zubo matan ba daga gidaje suka fito ba akwai sanda na taba zuwa wa'azi da daya daga cikin iyalai na nan hunto da alarama nasiru gwandu saboda tsabar cincirin da mata da suka halarci wa'azi mata ta tabbata a jikinsu sai da aka yi awa ɗaya kamin a gano ta <laughs> to in banda huntuwa babu inda za ka samu wannan matan huntuwa yana addu'a Allah ya muku albarka Allah yi wa mazajenku albarka Allah yi wa 'ya'yanku albarka Allah yi wa iyayenku albarka Allah yi wa kishiyoyinku albarka dama haka lamari na addinin musulunci yake islam ba addini ne na maza zalla ba addini ne na maza da mata